tsintar aya kashi na arba'in da uku bismillahir rahmanir rahim jiya zirga-zirga yake a tsakiyar ɗaki tamkar mai yunƙurin naƙuda ilayarin jikinsa ko rawa yake na yanda aka kama yaransa bakwai idan an tabbatar masa dukansu ba harbin mutuwa aka musu ba harbin ƙwararre ne dan da zai samu dama daga asibitin ma zai sanya a halakar da su ga baki ɗaya saboda gudun kar su tona masa asirinsa ta yaya abubuwa za su ke tabarbare masa kamar daga sama komai ya nemi muhalli ya da wuri ɗaya sai jagulewa al'amuran suke wannan wasu irin rayuwa ce ta rashin yanci ta yaya mur zai raya zai rayu da kwanan tonan asirinsa menene matsalar wannan tafiyar wai wayar sai zaro ya danna kiran wata lamba kafin ya ce kafa ya zaka mun haka na sanar da kai lahirin gidan ku kashe su Budda da Hafsat gaba ki dai in son samu ne abun ne su ma a gidan ya labari zai zo mun mara daɗi akan sun kasa kuma cikin murya ta yan daba kafa ya ce ka dandaga mun kafa oga wannan aikin da ka ba mu na kasada ne gashi ko kuɗin kwarai ma baka biya mu ba ta yaya zaka tura mu gidan detective gabaki ɗaya harsashi ba baya bula ginin gidansa yanzu me kenan ka mana asaran asashi ko kuma asaran yaran aiki ba zan ɗaga ma kafa ba duk yaro ɗaya da ya sheka lahira akan wannan mission ɗin sai na huda cikinka da alburushi alƙur'an cikin ɗaga murya ce yar ka isa in faɗa kana faɗa ni zaka ka yi musayar yawo da ni kai ka ga ɗan jagaliya kai ga ka ɗan jagaliya ko daga kayar su babu wanda ya isa wallahi sai na girgiza tarihin kafar kungiyar ta'addancin ku dariya irin ta yan dama kafa ya kafin ya ce kai buɗe dalla dalla gafara ni zaka ga rashin su suma aka na fi ka ji tsinin balaga wallahi ta zan kwaye maka aiki ka san fasar kanka a tafin hannuna suke ko kawai ka kiyaye kwayewar bayan ka hannuna banza da ko zura bai raga ba dan raga kawai yana kaiwa ne ya katse kiram tare da cewa ni kai ya daɗe zai wauta ya kira min detective ɗin sai in sanar masa cewar kafa ne zan zo mu magana akwai aikin buɗe kafa zan bada kai ne da mamaki yaran sa mai sura karan ɗori ya kalle sa oga yi haka za yi kuwa su su sumar kansa yi gaba ɗaya tun mutuwar ɗan haza da kuma jikan malam na tsorata da harkar nan karan ɗori kawai wanda mu daga kafa za mu fi samun sassauci girgiza kai shi ma cikin gamsuwa sai oga hakan yayi ma sosai Wuya kam, bari a masa waya kawai. Wannan kenan. To baya baya bara ta zuwa ɗayan ɗakin tana sauke numfashi masu nauyin ɗauka. Gaba ɗaya a duk halayyar Ruje wannan ɓangaren ne ba ta yarda da shi ba. Duk iyakar bayanan da Hausa take mata duk ta yi bincike tabbas haka ne amma kisa mijinta ko da baya son nata kamar da aka faɗa mata auren manufa da ita bata kawo zai iya kisa ba. Bari rayuwa ba ɗaya ba ba za ta iya bari wani ya ji wannan maganar ba za ta rufe asirin jini har kabarinta bayan ta tallafi family ɗinta wata zuciya ce take raya mata ta je ta masa maganar kanta tsaye kawai amma tana tsoron abin da zai biyo baya a duniyar ta idan har je ya san cewa tabbas ta san baɗini da kuma zahirinsa kamar daga sama ta ganshi akan ta hakan ne tsananta wa kirjinta dukawa mikiya ta dige da ta so adana bayanan sirrinta da ke zuciyarta hakan sai ya ci cira don kuwa firgici sosai ya nuna a fuskarta wanda ba zai taɓa yiwuwa ba a wurin mutum irin ce wanda kamar shi ne ya rene ta gaba ɗaya halayya ta babu wacce bai sani ba takun sai ya ƙara ya ƙara wa tsayi zuwa dab da ita yadda zuciyar ta ke lugude tana jiyo sautin bugun numfashinta duk da ƙarar na'urar sanya ya ɗaki da ke ɗakin ta buga ƙafarsa dukan ya ɗaura a kan ƙafarta kamar yadda suke yi a duk sanda za su yi wata mu'amalar aure da ke riskarsu daga tsaye jikinta ne tsananta rawa gumi ne take har akan fuskarta ɗage kafafunsa ya tura a ƙarƙashin nata ganin bata da shirin yin hakan kamar yadda ta saba sosai ya ɗaga ta sama ya kai hannayensa ya riƙo fuskar sannan ya soma goga tsinin hancin wuri ɗaya lokaci ɗaya yana mata lilo yana kuma ɗage ta da kafafuwansa cikin wata murya da bata taɓa sanin jiya yana da ita ba mai razanarwa tare da nuna rashin imani ƙararrai ce baratu amma kin san bana son laɓe janye jikin take ƙoƙarin yi daga nasa tana ɓata fuskarta Ban fahimce ka ba. Ta furta har lokacin tana kokarin zame jikinta daga nasa. sa mai ɗauke da kumba mai tsayi ya caka sosai a kwancinta sai da ta yi ƙara a wurin wurin tashe fashe ya soma jini. Sannan ya kai hannunsa ƙurinsa ya sanya yatsunsa ya cika a cikin a cikinta. Ya matse sai da ta yi yunƙura. Sai da ta sunkuya sosai. zuwa ta ta faɗi ta buga bayanta a kan gado. Nan ma ƙarar ta yi tare da cewa. Wayyo Bahar, dariya ya kafin ya ce, ita ma na tura a kashe ta matsala ce wannan tsoho a rayuwata zan ma iya cewa barazana ce a rayuwata na tabbatar zuwa wannan lokacin an gama min da ita ba kewa mai basira ba ba kewa kin iya wayo ba halinki wanne ne ban sani ba ko cewa kai da ke ban san duk bibiya ta da ke ba ba ki san komai ba har yanzu jahiliya ai sarki kawai ba abin da kika sani tukunna sai na kashe duk zira'aiki zaki san ko ni waye a firgice ce hanyar waje ya riko ta ta kwace kuma kamo ta da cilla ta akan gado Bahar da ta tsufa duk da duk ta rakuɓe idan na kashe ta ba rage mata hanya ne ba wata ilma wata za ta je amma in na kashe ta sai ta je aljanna ki yi kuskuren zurfafa bincike a kaina da bar ni kawai da kaina zan karɓi mulkin in barki amma yanzu sai na gama dasa miki azaba bayan azaba sannan tura kira mi bara kuma na tura a kashe ta tsohuwa mai diddigi kawai mari ta sauke akan kuncinsa kai je barar ce fa da bahar ɗinka Kanka ɗaya kuwa? Ko dai na ce wai baka da hankali ne, shaye-shaye ka fara ne? Mari mai ta duniya ya dire mata. Ubanki da uwarki na sha ba shaye-shaye ba, banza mai mugun hali. Kina tsammanin zan bar masarauta ta ne haka kawai? In zo nan in zauna saboda ko ku yi ta ci gaba? Wannan mishin da zai zama successful ko ba kya so. Dan kuwa an fi shekaru ashirin da shirinsa, dan ma na saba da son ki ne, dan ma na saba da cin ki ne, dan ma kina da daɗi ne. Baratu nake ta jin abin da tsayi dan kawai in tacin ki amma abadan da ba dan haka ba ai ke ma tuni kin zama tarihi a masifa ta idan da kana na, ba za ka taɓa cutar da ahali na ba je mun maka dukkan adalci akan me zaka butulce mana akan me ba za ka duba halaccin mu ba ka tafi ka bar mu babu cuta babu cutarwa ba idan wani abin ya samu ba har wallahi sai na dauki fansa a kanka wata ma ka ce yadda dariya ne Baratu gani ke tamkar duk wata hanya da Hafsat ta daura ki akai mai bullewa ce ko wannan shine babban kuskuren da kika yi a rayuwa ni ba ni da cutar da ku kamar yadda sarauniya Maryama take so ni da so ni da so ne wai in na batar da Usman sai na karasa ki wato sarki bayan shi da Mahmud is answerable to me as you know sai na daure kujerar mulki sai na dare kujerar mulki ita Maryama da ke tunanin gama wahala ta zo in hau mulki amma ina matsayin perfect king tana mulkana sai na shawarar kai ta a fadar sarauni ta huta bayan nan ke zaki zama gimbiya barato Zulaihati za ta zama sarauniya Zulaiha shi ko Hamud tun na cire masa sarautar a ran sama. Zan ce da shi dan shi nake komai kin ga zai bar ni na huta. Har idan ta so ka mun wargi ita so ma na dauke ta daga kusa da mu zuwa bayan masarauta kin ga na yau kowa adalci kenan ko amma ke sabida da ya ce ke baki da wayo sai ya zama na kin biyo waccan hafsa din kuna ta kawo min wargi ko gaba ki ɗaya kuma duk inda na kawo sai kun toshe tsammanin ki ban san kina yawon neman duk wani sirri nawa ne, ba na miki shiru ne sanda a yanda na san kwanyar ki ba ta ja na yi tsammanin ba za ki gane komai ba sai yanzu na fahimci kuskure na dan ko na fahimci Hafsat ita ce take jijjiya kanki yanzu ita kuma kai ne da ita shegiya tamka ita ce ta halicci kanta har ya kai ƙarshen maganarsa idansa na kanta hawayen bakin ciki take ta ce honi don Allah ka canja don Allah honi ka dawo kamar honi je ina na da ka sanar da ni ba kai bane ba wannan ka ce da ni komai wasa kake kuma farki nake ji Waye sai ta ƙara ya daina kallon ta ya janyo waye daga aljihunsa sannan ya kara a kunne sai sai ta muryarsa Bahar ce da haka cikin girmamawa ya gaishe ta ta ce ku zo fada kai da Baratu babu lafiya daga maɓoyar da ka kai mu an je har can an kashe sarki ni ma da ƙyar na sha wallahi yanzu haka harsashi sai da ya bi ta gefen hannuna ya wuce sai da aka min dresa ma muna cikin matsala je kai kaɗai ka rage mana cikin tashin hankali tashin hankalin karya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me suka yi wa sarkin bahar tana kuka ta ce harshashi suka ɗana masa a ƙahon zuci gabaki ɗaya da tsaro mai yawa muka zo fada ka kira hamud a waya tun jiya bai dawo ba ni na kira shi bai ɗaga kiran na ba yana kuka ya ce ga zuwa bahar Allah ya isa mu ya katse kiran tare da yin dariya ya ce yana kallon barato Hajiya Bahar ta kubuta amma yayin ki ya zama tarihi abinda nake so da ke shine ki koyi shiru tamkar baki ji ba kuma baki san komai ba a kai ko kuma wallahi in saka a kashe Bahar kar ki kuskura ko da Hamud ne ya gano wai wani hali na da bai sani ba ki zabi rayuwar ran uwarki ko rufe wannan abin da kika sani kin dai ga ko yanzu yayanki na kashe shi kai tsaye tana kwalla ta ce koma me za ka yi kai amma abu biyu nake roƙon alfarma a wurinka na farko babu ruwanka da mahaifiyata kawa kuma bar min ita a raye har lokacin ta yi na biyu kuma babu ruwanka da rayuwar Hamud ka bar min shi a raye mulki kuma idan har zaka bani matsayin sarauniya in hau babban matsayi ka bar ni in rayu da kai ka kuma bani dama in haihu na baka alƙawarin zan ba zan ma taimake ka ta hanyar ɗaurawa Hafsat manyan laifukan da za ta bar nan a raunace yadda ba za ta yi marmarin waiwayan mu ba har abada shi ko Hamud za mu nuna masa bai isa mulki ba sai zuwa gaba kaɗan kallonta yake cikin ido sosai yana so ya gano gaskiyar zancenta a idanta kuma tabbas daga zuciyar ta ke furta kalamin cikin tsananin mamaki ya ce baki jikin tsane ni ba akan kashe yayanki da na ya sa aka yi share ya idan ta ban so a ce kana ban so a ce kana kisa ba jim ina tsananin son ka ba zan iya rayuwa babu kai ba amma kuma bana ji kai ne kashe yaya tahir gawar da ba taka ba kawai ka karasa amma na ji tsananin ciwo je me yasa zaka yi tunanin ashe bara bayan duk tsananin son da nake maka da tun farko ta ce da ni mulkin kake so da turmin yadda za mu yi. yaya tahir ya baka kujerar kalanta yake tabbas barar tana son sa kuma za ta iya yin komai a kansa amma bim bai zata abin ya kai haka ba cikin jimami ya ce ki haƙuri baratu bana ji na gani ba zan yafe kowa ko ma waye zai hana ni isa kan mulki ba ciki kuwa har da ke don haka yanzu ya zaki wa Hafsat shi ta mai ciwo zan ɗaura alhakin kashe ta yaya tahir a wuyan Hafsat tun da ba a kama maka san ba Zan lista ɗaya daga cikin su zuwa ya ce shi ne ya kisan kuma Hafsa ce ta tura sa. Amma zami a ran jin yadda mu kama shi in yi sosai mu ba shi kamar 5.5 million sai ya compensation bayan an kama shi za mu masa dabara ya kubuta. ga Hamud Tukunan bai san komai akan ka ba bari ya yayi bincike. Kalanta amma kina ganin bata faɗa masa ba suna fata da cin jiya ba ta fuskate kaɗan. Ba za ta faɗa ba dan ban ce ta faɗa ba tun dama can na ce ta rufa mijina asiri kai ne kai ne dai baka so na rarrashin ta so mai akan ta yi hakuri ta da neman yafiyar abin da yawa yayanta tayar nan ta ta kukan mutuwar yayin ta ce da shi tabbas da ba dan shi bane ba sai ta tuna masa asiri amma girman soyayya da take masa ba zai bata damar yin hakan ba jiya sai murna yake yi nasara haka suka dunguma fada jiya yana ta kokarin kiran Hamud ya sanar masa mayafinsa ya mutu ya hanzarin zuwa amma wayar ba ta tafiya bari da magana idan tusa za ta hura wuta